ba a taba kama da sata a cikin masallaci ba ko kuma dangin ba sa cin kare kama ku ya sallame ni ina ni na ji mamaye ne ba Allah kan dai ki sake ki so amma dai ita tana gaba kan wajen ta ma bace ba ko ka sani alkur'an za ka sani wallahi duka sai na shanya rake, nan in na kasa shanyewa na raba almajirai don kan wajen ta maka